أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم godiya ta tabbatar ma Allah Ubangijin kowa da komai da ya ƙaddare mu da rayuwa zuwa wannan rana ta juma'a ƙarshen watan jimada sani ko farkon watan rajab wallahu alam bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da shekara ɗari hudu da shekara arba'in wanda ya daidai da takwas ga watan uku watan mars bayan hijira an eh, miladiyar isa ɗan maryam alaihi salam shekara dubu biyu da shekara goma sha tara idan litin ya tabbata muna kara godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddare mu da rayuwa muna musulmi kuma ya rayar da mu har zuwa wannan rana mai albarka ranar juma'a jima'o'in da muka yi Allah ka karɓa mana ibadar da muka yi wannan rana ta yau Allah ka karɓi ibadar mu da sauran musulmin duniya gaba ɗaya ka ƙara zaunar da ƙasanmu lafiya ya Allah hudu ba ta yau maimaitawa ce ga hudubobin da na gabata mai magana a kan dogaro ga Allah tawakkuli ga Allah warruju'u ilayhi dogara ga Allah da komawa ga Allah duk abin da ya same ka duk abin da za ka yi duk abin da ka sa gaba duk himmar da ke gare ka na farko ka yi tawakkuli ga Allah sannan komi naka ka mai da shi ga Allah duk wanda ya tawakkuli ga Allah ya mai da komi ga Allah Allah ya isai Allah ka ishe mu Allah ka ba mu ikon komawa gare ka yadda Allah muka koma gare ka zaɓen da ya wuce sati biyu muka roƙe ka a yi shi lafiya a ƙare lafiya wanda ka zaɓan muna Allah ka yi masa jagora Allah ka yi muna zaɓi ba mu samu kashe-kashe ba musamman arewacin Najeriya. Wannan Allah ya zama dole gare mu yi maka godiya Allah mun gode akan ni'imar da kai yi mana na al'umma suka fito suka zaɓi wanda suka so ba tare da an samu tarzoma da hatsaniya ba wanda aka zaɓa muna roƙon Allah ka kama hannu ne ka yi abin da zai amfane mu ya amfani addininmu ya amfani ƙasanmu ya amfani mu, ya zan ɗaukaka ga Najeriya a ƙasashen duniya gaba ɗaya duk inda aka bar gibi a shekarun da suka wuce Allah ka cika mai shekarun da suka rage duk wani tsaro duk wata barazana Allah kai muna maganinta ka kama hannu ne ka bashi mutanen kirki yadda ƙasan nan za ta samu ci gaba addini ya ci gaba al'umma su ci gaba duk abin da zai zama barazana gare mu Allah kai muna magani ne alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين القائل في كتابه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى جهادي حتى أتاه اليقين فصل اللهم وسلم وبارك وعلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه واستنى بسنته إلى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فيما أمر ونهى فإن تقوى الله هي امتثال أوامره na nawahi ya ku yan uwa musulmi kamar yadda kuka ji abinda ba take magana tana magana ne akan hadisi ɗaya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin da mun sa karanta shi a wannan nambarin hadisin Abdullahi ibn Abbas hadisin da turmizi ya ruwaito da isnadi ingantacce daga abul abbas abdullahi ibn abbas allah shi yadda da shi abdullahi da babansa abbas yace na kasance ina tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce min inji abdullahi ibn abbas ya kai yaro zan sanar da kai wasu kalimomi kalimat wasu kalimomi ba masu yawa ba ba masu nauyi ba ba masu adadi da yawa ba su ne ka tsare Allah ya faska sai ya tsare ka kun taba ganin wanda ya tsare Allah bai samu tsaron Allah ba wallahi ko dai ya zan tsaron Allah tsarewa da kawa Allah ba bai kai zuci ba shi yasa ka ga kaman Allah bai tsare ka ba ka tsare Allah abin ya kai zuci ka tsare dokokin Allah ka tsaya inda Allah ya tsayar da kai ka kama Allah ka rike Allah ka saki kowa ka kama Allah ka ga da al'amari zai zama ka tsare Allah sai Allah ya tsare ka idan ka tsare Allah za ka samu Allah gaba gare ka ba ganin su za ka yi ba taimakonsa za ka gani duk abin da za ka yi sai haga kana cikin taimakon Allah duk abin da za ka nema kakka nemai ga bude, kakka nemai ga kowa nema shigawa ga Allah duk taimakon da za ka nema gawa aka neman taimako ka nemi taimako ga Allah manzon Allah ce ka sani duk al'ummar duniya gaba ɗaya. duk al'umma duka kowa da kowa su tattaru akan su amfanar da kai da wani abu su baka wani matsayi su baka gwamna ba gwamna muke da gobe ba duk al'ummar jihar sokoto gaba ɗai kila mu miliyan hudu zuwa biyar kowa da ƙuri'a duk mu haɗu mu ba wani gwamna wallahi in allah bai ce shi na ba yana yi duk al'umma su haɗu su taimake ka su ce kai suka so kai suka yi kai za su ba in Allah bai ce kai ba ne ba su amfanar da kai da komai duk su taru ba su iya yi ma komai sai abin da dama Allah ya kaddaro za ka samu tunda ko Allah ya kaddaro ka samu to mai da komi ga Allah inda ya kaddaro babu makawa babu shakka tsakanin lahadi da altanin za a faɗi kai a gwamnan sakkwato in ko bai kaddaro ba wallahi duk abin da yi aikin banza na baka samu idan duk al'umma da za su haɗu gaba ɗai akan kowa bai son ka akan su cutar da kai da wani abu ba su iya cutar da kai in ji as-sadiq al-masduq allazi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha duk al'umma su taro akan su cutar da kai su hana ma abinda da Allah ya kaddara ka samu wallahi ba su iya sai da abinda da dama Allah bai kaddaro abin nan ka same shi ba in kaga ka rasa kai kuka da jama'a hukuncin Allah ne haka Allah ya kaddaro sai manzo Allah ya ce ma Abdullahi ibn Abbas kuma an rubuta an ɗauki alƙalumma taddawar da aka yi rubutu wurin da aka rubuta ga takarda ya bushe akwai mai canza abin da Allah ya riga ya tsara sai dai abin da muka yi mu bayin Allah mu ci gaba da roƙo cikin kudura Allah cikin tsarin Allah cikin abin da Allah ya ga dama Allah ya yi mana abin da yake alheri gare mu idan haka ne akwai wata rigima ka nema baka samu ba me ya kamata ka yi in ba ka tabbatar da an ci amanar ka ba me ya kamata ka yi ka yi haƙuri idan ko aka cuce ka aka ci amanar ka addinin ma bai ce dole sai ka saki haƙƙin ka ba in kar yahe yahi in ko kace zaka ja haƙƙin ka ba kai laifi ba amma in dai ba a cuce ka ba haka Allah ya tsara abinda an wajibi ka yi haƙuri yin haƙurin nan ka koma ga Allah sai Allah ya maka mafita baka san abin da Allah zai maka ba wataƙila shugabancin nan da kan nema wallahi musiba ta wataƙila shi zai zama sanadin shigarka fi darkil asfal minan nari baka sani ba sai Allah ya ɗage ka daga wannan mulkin ya kai ka wani wuri da ya yi maka alheri amma baka sani ba sai kai ta hauka ka nemi kaza baka samu ka nemi dan majalisar jiha baka samu ba kai ta bakin rai kai ta fitina kai ta gaba da wasu alhalin kila shi alheri gare ka baka sani ba mutum nawa saboda samun wata babbar kujera ya tambaɗe ya lalace ya zamo fasikin Allah mutum nawa mutum nawa ya zamo na kirki saboda bai da kujera bai da kuɗi kullum yana masallaci ibada ɗaya kai mutum nawa da haka wanda kaga Allah ya barka shi Allah ya sanin abin da ya dace da kai idan muka san haka muka tsaya akan haka muka yarda da haka ba mu huta ba mun huta Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka shiryar da mu da shiryarka Allah ka ganar da mu abin da ba mu gane ba wannan ƙasa ta mu Allah ka ƙare mu da kariya ka ƙare mata kariya kamin zaɓen shugaban ƙasa mun roƙi Allah mun yi addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala muka ce Allah ga Najeriya muna rataye tana neman wanda zai riƙawa ya fitar da mu to Najeriya cikin tsarin Allah ya zaɓi wanda ya zaɓa amma akwai sauran aiki an zaɓa muna shugaban ƙasa da senate da kuma rep an yi rabi muna da sauran gwamnoni da kuma 'yan majalisar jahohi. wajibi ne gare mu mu musulmi duk abin da za mu yi mu koma ga Allah mu roƙi Allah mu tsaya ga Allah kada ka yarda da naka zaɓi ɗaya fi da kai daure ka cije ka tabbatar da ka yi iya naka ƙoƙari gobe asabar za a baka kuri'a za a baka valid paper daga kai sai Allahnka kana jina daga kai sai Allahnka ka dubi Allah ka tsarki Allah kada ka zaɓan muna matsala jihar Sokoto idan ka zaɓan muna matsala jihar Sokoto da kanka wallahi duk matsalar da aka samu jihar Sokoto da kai kuma ranar alkiyama Allah ba zai kyale ka duk abin da za ka yi ka dubi menene kake ganin zai zama mafita ga tsaronmu na jihar Sokoto da duke al'ummar jihar Sokoto da 'yan kasuwar jihar Sokoto da ma'aikatan jihar Sokoto da ɓangaren lafiya na jihar Sokoto da matasan jihar Sokoto da tijan jihar Sokoto mata na jihar Sokoto maza na jihar Sokoto addinin mutanen jihar Sokoto me zai zama maslaha ga al'ummar jihar Sokoto tsakaninka da Allah ka jefa ka tsayarka wallahi duk abin da ka duk wanda ka jefa ya zamo alheri ga jiha wallahi tun daga nan Allah zai fara baka saka duk abin da ya wallahi sai ka samu lada da kai aikin da zaka samu lada da kai aikin da za a yi ta'ata tare da kai wani yayi to mu tsarki Allah gaba ɗayan mu ya Allah wannan da zaben da za a yi gobe yan majalisar mu na jihar Sokoto su ne mataimaka ga gwamnati da gwamnan mu na jihar Sokoto yau ga shi nan rataye rataye Sokoto take an yi kusa a kace babu gwamna gobe za a zaben wanda zai ci gaba ya Allah muna roƙonka da sunayenka 99 ya Allah ya Allah muna roƙonka da sunayenka waɗanda ka sanar da bayi daga cikin bayinka da sunayen da kabbar su wurinka baka sanar da kowa ba ya Allah ya Allah ka fitar da jihar Sokoto daga kowace irin matsala ya Allah ka ba mu shugaba a jihar Sokoto wanda za mu ji daɗi addinin mu ya ci gaba al'umma mu su ci gaba jihar Sokoto ta samu ɗaukaka ya Allah ya Allah ka ba mu shugaba na kirki ya Allah ka ba mu shugaba na ƙwarai ya Allah ka ba mu shugaba mai nagarta in muna so Allah ka ba mu shi in ba mu so Allah ka sanya muna so ka ba mu shi ya Allah Allah ka bamu wanda ka son mu muna so ne yana son ka kana so ne ya Allah yana son manzonka kana manzonka na so ne ya Allah Allah ka bamu mai taimaka ma al'umma mu Allah ka bamu mutumin kirki ya Allah Allah duk wanda al'amura su lalace ba a rasa mai dama dama ya Allah in duk lalatattu ne Allah ka bamu mai dama dama da bakin kirin gwamma baki Allah ka bamu mai dama jihar Sokoto Allah ka bamu mutumin kirki Allah ka ba mu mutumin kirki Allah kai adda iko kai ka bayar da mulki ga wanda ka ga dama Allah ka ba da mulkin jihar Sokoto inda duk musulmin jihar Sokoto kai har nan jihar Sokoto kowa ya samu rayuwa mai daɗi zama lafiya a gida ya Allah ya Allah duk wanda ka san matsala ta bala'i ne fitina ta fasadi ne ga addininmu da al'ummanmu da jihar mu. ya Allah kada ka ba su mulkin jihar Sokoto ya Allah kada ka bashi mulkin jihar Sokoto ya Allah ko muna so ne Allah ka ɗebe muna so ne ya Allah kada ka bashi mulkin jihar Sokoto ya Allah tun mai matsala ga jihar mu Allah kada ka bashi Allah kada ka bashi Allah ka shahe muna hawayen mu Allah kai muna maganin wannan matsala mun koma gare ka ya Allah kai ne abin komawa Allah mun roƙe ka Allah ka agaje mu ka agazan mu ka shiryar da mu shiryar da ba bata bayanta. ka gafarta mana ka gafarta ma iyayenmu ka gafarta ma malamanmu sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa masu taimakon addini duk inda suke ya Allah ka taimake su duk mai taimaka ma al'umma da addini ya Allah duk inda ya samu kai ne Allah ka agaje shi kai masa mafita Allah ka taimake shi ya Allah ka saka masa da alkhairi ya Allah ‘Yan kasuwanmu masu taimakon addini, ma'aikatanmu masu taimakon addini, likitocinmu masu taimakon addini, doktocinmu da farfesocinmu masu taimakon addini ya Allah ka ƙara taimaka musu. talakawa mu Allah ka ƙara taimakon mu Allah ka taimaki bayin Allah ka mata, Allah ka taimaki bayin Allah ka matasa, Allah ka taimaki bayin Allah ka tsahi, Allah ka taimake mu gaba ɗaya Allah, Najeriya mu da jihar mu gaba ɗaya Allah. Allah ka taimake mu da taimakonka, Allah ka agaje mu da agajinka, duk ta'addancin da aka yi a jihohin nan Allah ka yi muna magani, Allah ka yi muna magani, Allah ka yi muna magani, masu wannan ta'addancin Allah ka shirya su in suna da rabon shirya in ba su da Allah kai muna maganin su Allah ka gafarta muna ka gafarta muna zunubanmu الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ya ku ‘yan uwa musulmi a wata ruwaya wadda ba ta tirmizi ba manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ya kai guda zan sanar da kai wasu kalimomi wayanda za su amfanar da kai za ka samu amfani a wurin Allah da su sai nake ya manzon Allah fada min sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yake masa ka tsare Allah sai Allah ya tsare ka ka tsare dokokin Allah sai Allah ya tsare ka ka tsare dokokin Allah sai ka ga Allah gaba gare ka kai ka koma ga Allah lokacin da kake da sarari lokacin da kake da kuɗi taimaki addinin Allah taimaki al'umma sadda baka da kaga da za a yi lokacin da kake da mulki ka taimaka ma jama'a sadda ya kuce ga wanda za a yi duk abin da kake da shi ka taimaki addinin Allah wallahi radda baka da kowa sai Allah Allah nan da ka taimaki bayi ne shi ko shi zai ma mahita shi zai taimakon ka ka koma ga Allah lokacin da kake da sarari lokacin da aka samu kunci da damuwa sai Allah ya maka mafita in za ka neman komai ka koma ga Allah ka roke shi in za ka neman taimako nemi taimakon nan ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka sani alƙalmi ya bushe an gama da abin da zai kasance har ranar alkiyama ta zo an rige an yi an gama don haka ka koma ga Allah shi ya yi huta gare ka da halittu gaba ɗaya dukkanin su tare gaba ɗaya su yi niyya amfanar da kai da wani abu wanda Allah bai hukunta ka samu abin nan ba ba su iyawa ko suna iyawa da jama'a gaba ɗaya na duniya za su yi niyyar cutatar da kai ga abin da Allah bai hukunta cutar a kanka ba ba za su iya ba ka sani haƙuri maganin zaman duniya kai haƙuri duk abin da ka gani mai da komi ga Allah in rashi na yi haƙuri in alkhairi ne yi haƙuri shi na saman zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai akwai sha'awa akwai ban sha'awa akwai daɗi ga rayuwar mumini ya al'amarin mumini ban da mumini babu mai irin haka sai mumini kawai komi na naki alheri ne duk rayuwa ta alheri ne idan alheri ya same shi sai ya yi ya gode ma Allah sai Allah ya yi sai Allah ya kara masa idan wata musiba ta same shi sai ya yi sai ya yi haƙuri sai Allah ya yi sai Allah ya saka mai akan haƙurin da ya in ba mumini ba haka Allah ka samu zamo mumine na gaskiya ka sani akan haƙuri akan abin da ba ka so ba ka son abu duk abin da aka ce wane ya haƙuri to wallahi an taɓa ka ko ba haka ba duk aka ce ya haƙuri to wallahi an taɓa ka to duk abin da aka ce ya haƙuri to yin haƙurin nan shi ya zama alheri gare ka ka sani nasara ita kuma tana nan tare da yin haƙuri duk wanda ka haƙuri sai Allah ya mai mahita bakin ciki duk sanda ka gane to akwai farin ciki yana nan biye kuma haka in ka ga farin ciki ba mamaki wata rana bakin ciki ya biyo Allah ka yi mana sauki idan ya zo Allah yana cewa duk wanda ya dogara ga Allah Allah zai yi masa mafita Allah zai azurta shi ta hanyar da bai sa rai ba duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isai Allah ka ishe mu Allah ka yi muna mafita, Allah ka shirya da mu, ka gane da mu abin da ba mu gane, ka gafarta muna, ka gafarta muna zunubanmu, ka gafarta muna, ka gafarta mu iyayenmu. Allahumma salli wa salli wa bariki wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbi. ربنا duniya في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم من أرادنا وأراد ديننا بسوء فرده إليه اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأصلح ذات بيننا وجمع فرقتنا وألف بين قلوبنا وألف بين قلوبنا واجعل نيجيريا واجعل دولتنا نيجيريا آمنة مطمئنة واجعل دولتنا نيجيريا آمنة مطمئنة واجعل سقطه آمنة مطمئنة يا قهار يا رحمن وأجن آجبتنا بالأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عملنا مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واغفر لآبائنا